To masu kallo barkanku da uwar haka. Wato malama zindin ne cika muku ziyara. Wallahi mata akwai wani abu da ke damuna a rayuwar nan da muke ciki. Wai yanzu kana tare da kawa ba kunya ko ba tsoron Allah. Kawan da zaka bi za ta bi maka saurayi. Ka fayyade da ita ba. Za ta bi maka saurayi. To ka duba ma kanwa uwa ɗaya uba ɗaya kanwa ki kenan. duba zamanin da Allah ya kawo mu in ta samu fuska wajen san mijinki an shewa ta ta yi to ya kamata ku san me muke yi yanzu ma abun ma ta takaicin ma ko namijin ma bai taya ba matan sai sun sa sai sun sa mutum dole ya kula to me amfanin haka me amfanin suna ce me amfanin suna ce na ci burin gaya muku wani abu a kullum dan Allah dan annabi maganar da zan gaya muku kar ku manta da shi zan gaya muku wannan magana wallahi wallahi wallahi kun gani nan duk abin da nake yi ba ban da saurari azin masu mata bane ina da su amma wallahi bana yadda bana yadda ya wulakanta matan nan wai ko don sabida ni shin kun san dalilin haka ba ku sani ba to dalilin haka shine ba na son nima in yi aure nima a in aka mun ba zan ji daɗi ba duk abin da ka san in kama wani ba zai ji daɗi ba kai ma ka kiyaye shi saboda in kai to tsaya ma ba yi ba ma an maka balantana ka yi ki dage ki samu naki ki samu naki amma ba wata ta dage ta je ta samu ki zo ki mata kwace ba ba a haka cin amana ya zama ruwan dare a wajenmu me amfanin haka to gaskiya kamata mu gyara ya kamata mu gyara bring da ya muku wani abu abin da ya faru da ni akwai wata friend ɗina wallahi wallahi wallahi abin da nake gaya muku true life story ne game da ni a ni saurayi na to shi saurayin nawa bai san gani na da kowace kawa ranan da muka yi waya da shi sai na ɗauka ƙawata da muke tare da ita sai muka je mu gaishe shi cikin sallan nan fa nake muku ba ku labarin nan fa bai daɗe ba cikin sallan nan wannan sallar to shi ba kwata-kwata shi kwata-kwata shi kwata-kwata shi bai san azin yana tare da bai kusan akwai maza wanda ai ba sa son kawaye saboda kusan kawaye na ziga mutum mutum ya yi niyyar abin da bai yi ba wallahi da ya nuna mun bai kaunan yarinyar nan na ce mai to yadda na bar nonon uwata na barka to amma kusan me ya faru don wane yi wannan don ita amma kusan me ya faru daga baya kwatsam sai ga su nan tare sai na gansu tare to me ake kira da haka cin amana akwai wata ƙawata ma haka da ka riƙe min nomban nan ashe ta kwashi ta haddace lambar ta kwashi ta je ta kira lambar ba taba tunanin ba taba tunanin zan gane ba na zo na gane to me wannan me amfanin wannan